Karfe 5 da mintuna talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalai marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau kungiyar tuntuɓa ta kasashen yankin yammacin Afirka masu amfani da harshen Faransanci su gudanar da zaman taron su a nan Yamai. A yau aka so mu jarabawar bakaloriya a dufaɗin ƙasa. Malaman makarantu magoya bayan kungiyar Sinasabu sun yi zaman durshin yau a Asusu, ko me yi zafi? a ƙarshe muna ɗauke da rahoto a game da wasan da mawaƙa suka shirya a garin agadas domin taimakawa al'ummar ingal. Ga labarun ɗaya bayan ɗaya, shugabannin ƙasa da na gwamnatocin ƙasashe mambobin ƙungiyar tuntuɓa ta ƙasashen yankin eh, wato yammacin Afirka masu amfani da harshen Faransanci sun buɗe zaman taron su karo na uku yau a nan Yamai. Dukkan shugabannin ƙasashe mambobin ƙungiyar sun sami halarta har ma da na Mali a matsayin wanda aka gayyata. Jigon taron shine ƙarfafa hulɗa tsakanin ƙasashen. Daga cikin wanda suka yi bayani har da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu wanda shine ke rike da ragamar jagorancin ƙungiyar. Domin fuskantar sha'anin tsaro ba mu da wani zaɓi da ya huce mu ƙara ƙarfafawa dakarun tsaronmu arin gwiwa na samar da kayan aiki da kuma samar da bayanan sirri. Zaman lafiya yana tabbata da ƙasashenmu ne idan muka fatattaki duka waɗansu masu tayar da ƙayar baya musamman ma 'yan ta'adda a duka iyakokin ƙasashenmu. Kenan don haka ne ya dace mu tashi tsaye haikan da kuma ƙara matsakaimi da dakarunmu na minisma da su suke yakar 'yan ta'adda a arewacin ƙasar Mali. Don haka domin kawar da 'yan ta'adda ya kamata mu kafa wata runduna ta haɗin gwiwa kamar irin ta hukumar tafkin Chadi da muka kafa waɗanda yanzu haka suke rawar a zo a gani na fatattakar 'yan ƙungiyar Boko Haram. Shugaban ƙasar Nijar kenan Isufu Muhammadu. a karon farko an gudanar da jarabawar bakaloriya a garin buza ɗaya daga wato dare ɗaliban na wannan departama suna gudanar da jarabawar ne a madawa sannan kuma da keta daga bisani ɗaliban 93 ne ke jarabawar da suka hada da 'yan mata 13 ɗaliban 75 'yan siri a kat ne yayin da 18 ke siri d wanda mataki na karawa ɗalibai da malamai kuzari a cewar darakatan ma'aikatar ilimi na makarantun sakandare na departama buza da muka tuntuɓa ta wayar tarho ga musa salihu Entonces, A wannan karo na farko ne da muka samu shugaba mai kula da jarabawa bakaloriya cewa da jiri a nan buza. A shekarun da suka gabata ɗalibanmu suna tafiya ne har madawa. Sai bayan da aka buɗe wurin jarabawa a keta sai muka dawo da ɗalibanmu suna yi a can. Muna da ɗalibai da za su yi jarabawa bakaloriya a wannan shekara. A ɓangaren siri A su saba'in da biyar ne kuma goma sha biyu daga cikinsu mata. Sai kuma ɓangaren siri D su goma sha takwas mace ɗaya kenan ga baki ɗaya mace goma sha uku za su yi wannan jarabawar a nan mata suna yin baya-baya ne wajen yin karatu saboda kun san buza jiha ce da ke cikin karkara kuma da yake mata su ne ake bari suna aiki cikin gida ake bari a gida don haka wani lokaci akwai sakaci To kun ji da a yau aka kaddamar da jarabawa baccalaureate a duk faɗin ƙasa. Ministan ilimi mai zurfi ya jagoranci bikin kaddamawar yau da safe a cibiya mai lamba ɗai a makarantar ta gama ta birnin Agades. A cikin jawabinsa Muhammad Ben Umar ya yi hannunka mai sanda dangane da satar jarabawa zuwa ga masu hannu a jarabawar. Minista Muhammad Ben Umar ya yi wa wakilin Musa Maman ƙarin bayani. Ba abubuwa ne da aka haka muku ba da suka fi ku abubuwa ne da aka koyar da ku kuma kuka gani a tsawon watanni tara na karatu. Don haka, ku natsu ku yi hankali. Duka wanda yake tunanin ana iya samun kwalin bakaloriya a cikin magudi to ya sake shawara. Ku yi amfani da iliminku, kuma duka wanda muka kama yana ƙoƙarin yin magudi to ya kuka da kansa, kuma wannan gargaɗi ne ga masu kula da sharabawa da ɗalibai har zuwa iyayen yara. Ba a tantama mun bayar da umarni duka wanda aka kama yana ƙoƙarin yin magudi tofa fa zai ba wa aya zaƙin ta. Les instructions été tout celui qui va ministan ilimi mai zurfi kenan muhammad da ben umar to koya ɗalibai suka shida tambayoyin da aka musu da farko ga abin da suke faɗa Euh, Abin ya yi kyau, a gaskiya darussan da aka kawo muna suna da sauƙi, kuma mun iya ƙoƙarinmu ba mu fuskanci matsala ko ɗaya ba, muna kyautata zaton za mu samu. Darussan da aka kawo muna sun so su ba mu ‘yar wahala, amma sai dai komai yana tafiya daidai a halin yanzu. Ba na shakku, babu wata matsala, illa dai ba a yi saurin rarraba mana takardun darussan da aka kawo mana ba a cikin sauri sai da aka yi latti na wajen mintuna talatin abin gaskiya yana da abin gaskiya yana rage muna kuzari wannan shi kaɗai ne matsalar da muka fuskanta to abokin aikin muhammad da tanani fudai amir ya tattake zuwa makarantar lisan isa korombe inda wato cibiya ta wani mai lamba goma take inda ya tuntuɓi wato shugaban cibiyar da cewa wato mamman mahi yaya jarabawa ke gudana a wannan bangare. To alhamdulillah mun fara wannan jarabawa lami lahiya a halin yanzu da nake muku wannan magana ba mu samu wata matsala ko kaɗan ba ɗalibai sun zo da wuri kuma mushanni masu kula da ɗakunan eh, jarabawa su ma sun zo da wuri har yanzu dai babu wata matsala game da da tahiya wannan jarabawa ɗalibai su aji hankali su je su yi jarabawa a natse ka su hankalin hankalinsu eh, ba yadda za a yi a kawo jarabawa da tahi karhin su su zo kan lokaci eh, wannan jarabawa an ɗauki ƙwaƙwaran matakai yadda yadda ake tsammani saboda ka a samu swace-swace za a yin jarabawa tsabtatacciya wato shugabanci bai jarabawa mai lamba goma kenan a nan yamai da ke cikin makarantar lisai isa kwarambe a hirshi da abokin aiki muhammad da tarnan fudai Hukumar sadarwa CSA ta rarraba kudaden tallafi zuwa ga kafafen yada labarai masu zaman kansu. Kudaden miliyan 250 ne na sefa za a rarraba su tsakanin kafafen yada labarai 41. Miliyan 41 za su wato na jaridu ne, na jaridu 21 kenan, wato miliyan 65 kuma na gidajen rediyoyi tara sannan kuma miliyan 140 na gidajen talabijin 11 da suka hada da ɗaya da ke cikin jiha. tsohon shugaban hukumar yaƙi da matsalar karancin cimaka sadu bakari sangare da ke tsare tun cikin watan afrilu da ya gabata ya gurfana yau a gaban alkali mai kara da sunan gwamnati ana zargin sa ne da karkata akalar wasu kudade a shekarar dubi da biyar a ƙarƙashin mulkin jamhuriya ta biyar wato bayan an saurare sa an maida shi a gidan kasan garin saye inda yake tsare can dama. malaman makaranta magoya bayan kungiyar sinasaba sun yi wani zaman dirshin yau a asusu inda aka tsaurara matakan tsaro saboda haka malaman sun je ne domin neman a biya su albashin watan juwan kamar yadda yarjejeniya tsakanin bangarorin biyu ta tanada bayan wani zama na tattaunawa bangarorin sun amince wato su biyayya ga yarjejeniyar malaman makarantar yan kwantaragi na iya karbar albashin su tun yau haruna maiga shine mai magana da yawun kungiyar ta sinasaba Matsalar da ta sa muka haɗu a yau a nan shi ne rashin biyan mu albashinmu na watan shuwan. Da farko dai mun yi tsammanin asusu za ta fara biya kafin sallah. Mun yi ta zaman jira har bayan sallah babu labari. A yau mun gode Allah gashi mun haɗu a nan kuma magabatan asusu su yi muna alkawari na cewa wannan matsalar ba za ta sake faruwa ba a ƙarshen wani wata mai zuwa. jami'in sadarwa na asusu umar manga ya bayyana cewa karancin bada bayani tsakanin asusu da kuma kungiyar sinasef shine dalilin matsalar da aka fuskanta a yau mu lalle ba kin biya bane mun kai aunawa ne mun kai a cikin salon tahiyyar mu wato waɗanda ya kamata mu ma su sa mu cikin haƙin mu na cewa firfina sama inda muke yi ya kamata mu shiga cikin haƙin mu kahin mu ma mu duba mu ga yaya za mu biya albashi yan kwantaragi wannan abin ya ɗauki lokaci ba a wajen mu bane ba kowa ya san a ina ne kenan da ya ɗauki lokaci mu ma a matsayin mu na kamfani sai muka auna zaman mu muka ce to za mu dakata mu yi hankuri mu gani tukuna in wannan kuɗin sun shigo mu ba mu da dalilin cewa ba za mu bada ba kenan da muka buga kudin sun dauki lokaci na musamman ba su shigo ba muka ce to mu za mu sa alƙalami kaɗan mu gani kaka za a yi radda kuɗin sun ka shigo mu ma mu bada wannan sahiya ta ce muka zance muka ce to yanzu kowa za ya tsaya a matsayin shi kuma kowa za ya respecta engagement to a ƙarshen ganawa tsakanin ƙungiyar sinasab da asusu magabatan ƙungiyar ta sinasab sun ce za su yi kokarin ganin an aika kudaden su a cikin lokaci domin kaucewa sake faruwar irin wannan matsala. Hukumar kula da kudade ta Majalisar Dokokin kasa ta karyata bayanan da ke nuna cewa wani rahoton da ya ambato sunan tsohon shugaban kasa wato tsohon shugaban majalisar a wata harkar rubuta ciki da dukiyar kasa Shugaban hukumar ne ya sa hannu akan takardar karyata wannan zance inda ya ce hukumar wato ba taba aika duk wata da wani rahoto a majalisar dokokin kasar ballantana ma a hukumar halsiya wata jarida kuma a nan yamai ta wallafa wannan sanarwa. a jiya aka yi karawar ƙarshe ta cin kofin ƙwallon ƙafa na ƙasashen tarayyar turai ƙasar portugal ce ta lashe wato kofin a gaban ƙasar faransa da ci ɗaya mai ban haushi to komi masu shawarar ƙwallon ƙafa suka gaji da haka muntar muhammadu ya tattauna da wasu daga cikinsu. bisa kan match inda aka yi jiya tsakanin France da Portugal. Mutane da yawa suna tunanin France ita ce zakaran ero na 2016. Shi dai kwallo da aka ce kwallo ba a ce wai zakara shine kullum zai zama zakara ba. Akwai dan zakara wanda yake iya tasowa ya hau bisa kan zakaran da ake tunani. Shine muka gani jiya a tsakanin Portugal da da France. Mun ji daɗi sosai da Portugal ta nasara bisa kan horon shi. Sabida tun daga harin wasa har zuwa ƙarshe babu wanda ya tunanin Portugal tana iya cin wannan titirin ga yadda suka hito daga cikin pool ana ganin su ne mayar turazam avec trois points suka zo suka yi de final suka wuce suka zo har de final suka ci basu wasa ba cikin minti talatin na harin sai daga prolongation ko zuwa turbe mai je ga su suka zo suka gwada bajinta su duk da dai ma dan balon su wanda suka yi da shi ya ji ciwo tun minti 25 na wasa amma ba saki ba mun ji daɗi da Portugal ta nasara kuma horon shi ba su da mirite ba hakan ne wasa ce cikin wasa da ma akwai wanda za ci akwai wanda za rasa hakan ne sai su yi hakuri karfe 5.41 a nan studio kalangu za mu shiga kai tsaye a cikin rahoton namu na musamman mawaka na garin agadar sun shirya wata wasa a daren asabar da ta gabata matasan agadar ne suka bulo da wannan fasaha domin tallafawa al'ummar ingal waɗanda ambaliyar ruwa ta rutsa da su a kwanakin baya wakilin musa maman ya aiko mana da rahoto wanda muntar muhammadu ya fasara. A cikin anshuwa ne mawaƙa matasa na jihar Agadez suka shirya wata wasa a jiya domin kawo tallafi ga jama'ar garin Ingal wanda wato matasan jihar Agadez suka shirya. Almahadi Sidi Muhammad yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron wasannin kuma ya bayyana cewa sun shirya wannan wasannin ne domin kawo tallafinsu da tasu gudunmawa ta jin kai a game da mutanen Ingal da ambaliyar ruwa ta sa suka rasa gidajensu kuma suke cikin halin rashin damuwa da halin bukata. Gurin dai matasan shine taimakawa jama'ar garin Ingal da ambaliyar ruwa ta yi masu barna don haka ne mawakan suka kawo tasu gudunmawa in ji ɗaya daga cikin mawakan da suka halarci wajen waɗannan wasanni inda yake cewa Ingal mahaifata ce kuma asilina yana can don haka wannan abu mai mahimmanci ne na kawo wa jama'ar garin Ingal ɗauki. Shimilar kuɗaɗe jika ɗari uku ne aka samu tattarawa waɗanda aka tattara a cikin gidauniyar tallafawa jama'ar garin Ingal da ke cikin matukar bukata. Taron wanda shugaban majalisar mashawata na jihar Agades ya jagoranta. a gaida musa baman da kuma tarin muhammadu suka haɗa mana wannan rahoto a game da wasa ta eh, wa aikin jin kai zuwa ga wato al'ummar ingila waɗanda bada ruwa ta rutsa da su wanda shi muka karshen labarin namu da harshen hausa na wannan marice sai kuma gobe dan allah ya kai mu anan muke cewa a huta lahiya